بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya saki hada mu a yau litinin bakwai ga watan rabi'u awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da talatin ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki mai kuwa mai komai a yau za mu tashi a kitab na goma sha uku a cikin wani littafi mai albarka wa umdatul ahkam a inda za mu tashi a kitabul hudud al-hudud ne na al-had idan ka ce al-had kuma shine dukkan wani hukunci da shari'ar musulunci ta sanya akan wani laifi da aka yi laifi iri kaza laifi iri kaza ga hukuncinsa ma'ana an tsima da wani haddi an tsima shi da hukuncin Allah maɗaukakin sarki akan wani laifi da ya aikata ibn mulaqan yake cewa an ambaci hadisai shida a cikin wannan littafi ko ba hadisai shida ba ne a kitabul hudud muna da hadisai guda shida hadisin ƙarshe yana bayani ne akan hukuncin wanda aka tsokale ma ido bayan ya leƙa gidan wasu ko ya leƙa ɗakin wani sai wanda aka leƙa maɗaki ɗin sai ya sanya busilla ko ya sanya allura ko ya sanya wani abu sai tsiyaye mashi ido ta ciki Allah ta'ala ya tsare mai hukunci waɗannan su hadisai guda shida da malin ya kawo a wannan littafi an ana bin malikin radiyallahu an hukal ƙadima nasu min ukulin al’uraina almadina fa’amara lahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallama biliƙa wa’amara hum an ya sharabu min abuwaliha wa albaniha fantalako falon masu قتلوا راعي النبي صلى راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الغنم واستاقوا النعم كونكو غنم يجي نعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث فيه آثار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة wani hadisi na farko a cikin jerin gwanon waɗannan hadisai guda shida da na malam ya kawo a cikin wannan littafi umdatul ahkam a kitabul hudud Ya ce an Anas bin Malik radiyallahu an an karbo wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah madaukin sarki ya kara mushi yadda qal Anas dan Malik yace kada mu shafa Anas dan Malik yana cikin khuddamun nabi sallallahu alaihi wasallama masu yi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hidima ya ce qadima nasun min uqlin wasu mutane sun iso zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama min ukul sun zo daga kabilar ukul ne ko uraina ko dai da kabilar uraina ko da kabilar ukul shine malamai suka ce su ne waɗanda suka haɗu daga banu sulaim da wasu daga cikin uraina da wasu kabilun larabawa sun iso wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح إيه؟ فاجتوا المدينة سيسك نيمي أو تنسخر كينا سيسك نيمي abin yanayin jikinsu da yanayin halayensu abin ba su ji daɗin zama a madina ba sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi fa'amara hun nabi su salam biliqah sai ana sallam ya ce to a kai su inda raƙuma suke kullura da kyau ko idan suka je wurin raƙuma saboda sun samu zazzabi idan suka je su samu liƙa in aka ce liƙa su ne raƙuman da suke manya-manyan raƙuna masu nunu mafarɗin ita ce liƙo raƙuma masu nunu su je su sha wa amarahum idan suka je wajen waɗannan raƙuma waɗanda suke leƙa masu nono wa amara sai manzo Allah ya umarce su an yashrabu min abwaliha su sha fitsarin su fitsarin waɗannan raƙuma din kullura da kyau ko kenan ya nuna raƙuman da raƙuman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ake kawo na sadaka na abin nan ba a gida kenan ake daure su ba kullura ko an akwai turaku da ake musu raƙuma suna da turakun su awaki shanu na raƙuma na zakka da ake kawo sallallahu alaihi ya ce a su can garken raƙuma idan suka je su sha min abwaliha fitsarin waɗannan raƙuma ɗin kenan yanzu muka yi tambaya muka ce mai hukuncin fitsarin raƙuma najasa ne ko ba najasa ba ne ba najasa ba ne don inda najasa ne a sallan bai umarce su sha ba kuma muku sha'awa ba lokacin da muke karatun akhbari mun yi magana cewa dukkan dabba da ake cin namanta to fitsarinta da bayan gidanta mai tsarki ne muddin ba ta cin najasa wannan shine dalilin waccan matsalar don inda najasa ne da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai sa su su sha ba kun gane ko wa albaniha kuma su sha nonanta saboda ya halatta a ci nama a ga ba a shan nonon jaki nonon jaka bai halatta a sha nonon jaka ba domin cin naman ta haramun ne an wasu ya umarci su sha abwaliha fitsarin wa albaniha da kuma abin da ya shafi nono fantalaqu sai suka kama hanya suka tafi suka tafi zuwa ina kenan inda waɗannan dabbobi suke Falan masu a lokacin da suka samu sauki ya nuna sun sha kenan lokacin da suka je suka sha wannan fitsari da wannan nono gaba ɗaya suka sha suka ƙoshi suka waraka na zazzabi da cututtukan da suke fama da su qatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai suka kashe wanda ke kiwon dabbobin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam wanda ke kula da wannan dabbobin sai suka kashe shi laifin nawa kenan wastaƙun na'am suka kora dabbobin laifi na nauke nan fata alkhabaru fi awalin nahar sai labarin wannan ɗanyen aiki da suka aikata ya iso ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama farko farkon hantsi tun kafin hantsi ya dubulu da yi tuni labarin ya riga ya iso fa asa fi atharihim sai ana sallam ya tura jami'ai su bi sawunsu su bi sawunsu martafa an naharu a lokacin da hantsi ya dubulu da yi kamar karfe nawa kenan misali irin tara eh a'a takwas da rabi kai kuma a walin nahar kenan eh eh in aka ce hantsiya dubulu da yi yawwa kenan goma da rabi zuwa sha ɗaya kaga kafin azahar kuma don daga lokacin da hantsi ya ɗaga sosai sai rana sai kuma batun azahar to lokacin da hantsi ya dubulu da yi lokacin da hantsi ya ɗaga ji a bi mutum an zo da su a ranar ake ɗanyen aikin kafin ka ce ko mutum jami'an tsaron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun bankaɗo waɗannan masu laifin sun kawo su gasana a hannu kawai ku lokacin da sun yi kisa ɗaya kenan suka kora dabbobin suka wuce da su kafin ka ce kwabo duk gashi an zo da su haka ake bukatar gwamnati ta zama mai tsaro kuma ba za ta samu wannan ba in ba addini ta aiki ba ku dukkan gwamnatin da ba addini take ma aiki ba addini na musulunci nake nufi za ka ga kullum cikin barazana take kuma kowace nake ce maka sawa'un amurka ce sawa'un ingila ce sawa'un germany ce sawa'un rasha ce sawa'un ina ce duk wacce ba addini take wa aiki ba kun da idan Allah ta'ala zai batta ne ita da dabararta ita da karfinta to ko wanda ke ma addini aiki shi iya nashi kenan ubangiji Allah madaukakin sarki shi zai ba shi kariya kafin ka ce kwabo ji a bihim an zo da su fa'amara sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da umarni faƙaƙa a aidiyahu sai aka daddatsa hannayensu imana wa arjulahum da ƙafafuwansu in an datsa hannun dama sai a datse ƙafar dama ƙafar hagu in an datse hannun hagu sai a datse ƙafar dama وسمرت summirat من خلاف سبان sabanin kenan sabanin juna kenan an suka datsa an aka datsa kafar dama sai a datse hannun hagu an aka datsa hannun dama sai a datse kafar hagu wa summirat a kuma aka kwakula idanuwansu aka kwakula idanuwansu ko aka tsiyaye idanunsu kamar a sanya busilla a wuta sai a caccaka idanunsu kaga ke tsi idan zai tsiyaye kun lura da kyau ko abubuwa nawa kenan ake musu waturiku fil harra aka basu a tsakar rana yastasqun suna a basu ruwa a basu ruwa fala yusqaun ba a shayar da su ruwa a haka suka mutu Ƙala abu qilaba sai abu kilaba ya karanta mana cajin da ake musu na laifi ya ce fa ha'ula'i waɗannan waɗanda ake musu wannan abin saraku na farko sun yi sata wa ƙatalu na biyu sun yi kisa wa kafaru ba da imanihim kuma sun kafirce sun yi ridda bayan sun yi imani laifi nauke nan wa harabullaha wa rasula sun yaƙi Allah da manzan shi nau kenan hudu wannan shine cajin laifinsu to kun ga anan ba magana kisasi don waɗannan laifukan da suka yi ba kisasi ba ne ba za a ja musu wa katamna aliyan fiye annan nafsa bin nafsi wal'aina bil'aini ba za a ja musu inna ma ji za'un lazina haribu na Allah wa rasulahu wa yi tsawon fil arodi fasadan an yi kwatalu au yi sallabu au tu kwatse a aidiyahu a arjulon min khilafin au yi fomin al'ard zalikal min khizin fi duniya walan fil akhirati azabun azim illa lazina tabo min qabali an takaduru alayhim fa'alamu an Allah gafuru rahim mun gane wannan shi yasa duk malaman da suka ruwaito wannan irin su imamun nasa'i irin su imam muslim za ga suna kawo kitabul murtaddin wani sun kawo wani hadisi a ƙarƙashin kitabul murtaddin waɗanda suka bayanin waɗanda suka yi rida wasu kawo kitabu qaulillahi ta'ala inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqatalu aw yusallabu aw taqta'a aydihim arjuluhum min khilaf to amma akwai abubuwan da aka yi musu a nan a ayar ba faɗa ba kamar me kamar tsiya ido ba faɗe shi a ayar ba kun gane ko sai malamai suke maganganu uku magana ta farko suka ce an yi wannan ne an musu wannan ne kafin wannan ayar ta sauka inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah rasula magana ta biyu suka ce wannan kwakwala idan da aka yi musu an share wannan hukuncin saboda ayat da ke cikin ma'ida inna ma jazaa'u allazina yuhibbuna Allah wa rasula kenan hukunci ne mansukh magana ta hudu ta uku kenan cewar an yi musu tamsil ne haka suka ma wannan wanda suka kashe wannan ra'in nabi sallallahu alaihi wasallam yau manzo Allah kiyo din haka suka kwakwale mai ido to ko da suka kwakwale mai ido suka kashe shi haka su ma aka yi musu to kun ga wannan yayi daidai da karatu mu kenan na rana ita wani at-tamsil muka ce da malamai suna maganganu kan cewar mutum yadda i haka za a mai wurin kisa da tun da suka kashe sai da suka kwakwale mai ido suka kaza haka su ma aka yi musu to haka sai ya zama na wannan bayanin shine aslam kenan ina fata mun gano wannan da kyau ko kuma a nan karka ji wani tausayi a jikin ka da aka karanta ka ji an kwakwale musu ya ake haka haka suka yi eh kai kuma kana yana kun lura da kyau ko haka suka yi wannan zai nuna maka haƙƙin ɗan adam a musulunci yadda wanda aka kashe yake da haƙƙi yadda wanda ya kisan yake da haƙƙi haka fa wanda aka kashe shi ma yake da haƙƙi in ana ka zo ana tutiyar haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam kawai ana ta magana kan haƙƙin ɗan adam cewar to wannan tunda ya kisa ya za a kashe shi yana da shi wanda aka kashe din ba shi da haƙƙi yana da haƙƙi mana kun lura da kyau ko to wannan shine abin da ya shafi hukuk haka ake yin su Allah ta'ala ce inna ma duk waɗanda suke suna fashi da makami kun ga cajin fashi da makami ya sha bambam da cajin kisa a cajin kisa kadai ko kuma cajin sata kun gane ku saboda ko da jin sunan ya sha bambam an yi masu wani fashi kai wani an mai sata kullum da jumla ko hukuncin sata shine wasariq wasariqatu kamar yadda bayani zai zo can hukuncin fashi da makami a datsa hanya kenan a firgita mutane a yi kaza a yi kaza dan da zara an ce an yi fashi a hanyar nan nan gaba dare da na ga ana jin tsoron hanyar an ruruta tsoro a zukatan mutane to kuma Allah ta'ala bai so bai so wannan ba ba haka yake so gabayinsa ba shar'an saboda haka ubangiji Allah madaukin sarki yana son aminci ne فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف to duk wanda yake ya zama na irin waɗannan laifuka ne ya zama na sun yi fashi da makami sun kashe mutane a cikinsu a cikin a cikin motar ko a fashin da suke sun yi kisa kuma sun kwaci kuɗi ku lura da kyau ko kaga sun razanar da mutane kenan da waɗanda ke a wurin da kuma waɗanda ba sa wurin to waɗannan ba za a ja musu wa katabna ali abin nan ya yi ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla ba dan idan idan aka ce idan ka ji an kira ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla to anan waɗanda aka yi ma kisa aka kashe musu dan uwa da fari suna da damar su yafe ko ba su yafe ba kun gane ko idan haka kai wani ya daba ma wani wuka kisan ganganci to waɗanda aka kashe musu dan uwa suna da damar su yafi fa man ufiya lo min akhi shay'un fattiban bil ma'ruf wa dan ilay bi ihsan to amma idan aka ja inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu hukuncin muharaba anan ba maganar ba maganar yafiya a ciki kun gano wannan da kyau ko kenan da aka tabbatar da hukunci ake tabbatar da abin da ake bukata ko sai azartar wannan kuma shine amma an tabbatar da laifi masu laifi sun tabbatar an yanke komai sai kuma a dinga jan abu to me ake ji a ciki a zarta mai da hukunci kawai ya san ya huta Allah ta'ala ya sauke to waɗannan su ne al'amura kuma wannan zai sa kowa ya shiga tattayinsa za ka ga babu fashi da makami za ka ga babu ƙetare gidajen mutane za ka ga babu kaza babu kaza babu ai na sha faɗa muku wasu mutane da aka kawo su su uku aka kawo su ina jin uku ne zuwa hudu garjin azahar bayan hantsiya dubulu da yi haka a kawo su a babban ofishin hisba da ke birnin madina tun da ga 'yan sanda sun fara kewaye wurin sun fara kewaye wurin sun fara kewaye wurin to kasan akwai akwai aiki kun da kyau ko jimawa sai ga wannan black maria din ta kawo su kowanne mutum ɗaya a cikin mota guda a kawo shi aka zo aka ajiye su akan kwali ake kaza aka rufe musu ido ba an gama shirya su gaba ɗaya kawo su laifinsu sun ƙetare katanga sun ƙetare gida ba wai sun shiga ta ta ƙofa ba sun ƙetare gida laifi na farko kenan laifi na biyu sun saci gwalagwalai laifi na uku sun yi lalata da matar gidan haka aka jera musu tunda wannan jami'in tsaro din ya ja qala ta'ala inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu shikenan ba maganar tsatsi haka kawai ya karanta mala awwal marra na taba gani ya gama karanta ayar inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض هكذا يد ذلك قال يربوتا لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لم يخزهم في الدنيا ولا في الآخرة عذاب عظيم بل ما لا ما mai wuka kawai كوي kasan bai yanka komai بكوي kawai sai jini ne yake tsattuwa a sama duk haka aka fifille musu kauna aka za ka ji babu wani wanda za ka ga ya tara hanya yawa mutane fashi ko mutane abin nan farko farkon zuwa na kasan ka da abin ka najeriya muna shiga ka'aba bayan sallar lisha kun sai kuma ga wasu su ma 'yan najeriya sun fito sun gama tsawafi sun fito za su tafi madina kuma alhalin kaga kenan mu muna shigowa maka daga madina su kuma za su bar madinan makan kenan yanzu su kama hanyar madina a tafiyar kilomita 400 da da wani abu na ce musu yanzu don lokaci yanzu don muna farko-farkon barin najeriya farko-farkon isa can don muna gano wannan tafiya za su budare ne kago a nan gobe karfe tara ta yi sai ke bakin mala in kasa aka ce babu aminci in kasa aka ce babu aminci ba abin da ba zai karaya ba hatta karfin tattalin arziki don akwai kayan da ake bukata a saukar da shi da wuri an hana tafiyar dare kuma kowa shaida ne za ga galibin tafiyar dare manya-manyan motoci ne da ba komai a cikinsu Allah ya tsare mu Allah ya kawo mana aminci a ƙasar nan an ubaidillahi bin abdullahi bin utubata an abdullahi an ubaidillahi bin abdullahi bin utubata bin mas'udin an abi hurairata wa zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhuma annahuma qala إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال لخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنا بمرأتي wa inni ukhbirtu anna ala ibn rajam faftadaitu minhu bi mi'ati shah wa walida fasaltu ahla al-ilmi fa akhbaruni anna anna ma ala ibn jald mi'atin wa taghribu am wa anna ala imra'ati hadha rajam fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam والذي نفسي بيدي لا بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير wannan hadisin farko da muka karanta kun ga hadisi ne da ya mana bayani akan hukuncin barna ma'ana fashi da makami da sauransu kun fahimci wannan da kyau ko kuma mun yi magana tsakanin bambanci shi da me da sata kaga wannan zai zama maka muqaddima shimfiɗa in ka hada wannan hadisi da ayar inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan zai zama maka shimfiɗa akan abin da ya shafi babi ko duk lokacin da kaji ana magana akan fashi da makami da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu tsara al'ummar musulmi an ubaidullah bin abdullah an karɓo wani hadisi daga ubaidullah dan abdullahi abdullahi dan utuba utuba dan mas'ud an abi huraira daga abu huraira wa zaid bin khalid al-juhani da zaid dan khalid al-juhani annahuma su su biyin nan abu huraira da zaid bin khalid al-juhani qala sun ce inna rajulan min al-a'rab lalle wani mutum daga cikin mutanen karkara ata rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ya ma'aikin Allah kaga akwai ladabi kenan hatta suna mutanen karkara ji inda suka ce ya rasulallah na farko sun tabbatar da risala sun aminta cewar shi manzan Allah ne sun amince da wannan yasa suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah an shiduka Allah ya ce ina haɗa ka da Allah illa ƙadaita bayyana na fi kitabillah a kan kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah eh? faƙalar khasmul akhar sai ɗaya abokin husumar nan magana ɗaya kenan ko sai a ɗaya abokin husumar tashi ya ce wa huwa afqahu minhu ya fi wannan mutumin karkaran fahimtar al'amura ya fi shi karatu ya fi shi gane al'amura sai ce na'am e kai hukunci tsakaninmu na na bi kitabillah kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah wa zalli amma kafin ka fara hukunci ya ma'aikin Allah ka ban izini kunga hisa ya ce wa huwa afka minhu ya fi shi fahimta sai ce ka ban izini yana son yayi bayani kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ƙul faɗa abin da za ka ce faɗi maganarka kenan in ana magana wanda ake tuhuma ko masu husuma a gaban alƙali yana da mai ce yana da magana kuma a saurare shi a ji me zai ce faƙala faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ƙul faɗa abin da za ka ce faƙal sai mutumin ya ce inna bani haza ya ce ɗan nan nawa kenan an zo da ɗan kana asifan ya kasance ma'aikaci ne ɗan ƙodago ne ko ka ce yaren gida ne kun gane ko don ajiyarhi ne ɗan ƙodago wanda ake aikan can aikan can dai ɗan ƙodago ne ala haza ga wannan ko kodago yake mishi ko wani aiki yake mishi ko a gida yana mishi gyaran gida ko yana mishi gyara a gona da sauransu Allah ya sauke fasana bi mur'atihi sai ya zina da matar wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ji wa kenan in ji uban dan wa inni ukhbirtu kuma lalle ni an ban labarin cewar anna alabini rajam hukuncin da ke kan ɗana shine rajamu kuna jina fafta daitu minhu bi mi'ati shati sai na fanshe shi da awaki akuyoyi guda ɗari wa walida da kuma baiwa duk zai bayar da su akan a ɗauke hukuncin rajamu akan ɗin shi kuna jina ya ce fasa'altu ahalar ilmi sai na tambayi malamai su ne ahalar ilmi don Allah ta'ala cewa ya fasa'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'ala mana bil bayyinati wa zubur kaga da ya tashi bai tambayi kowa ba kaga shi sai ya ce huwa afqahu minhu sai ya ce sai ya tambayi malamai ashe ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayar malamai kafin a zuwa gare shi wani lokacin tsakanin ka da shi akwai tazara fa akhbaruni da na tambayi malaman nan sai suka ban labarin cewar annama alabni jaldu mi'atin wa gari am cewar abin da ke kan dan nan nawa shine bulala ɗari da bursa na shekara guda kun gane wannan da ke ko kun ga labarin farko da aka bashi an ce mishi rajamu ne zai yi wa wannan labarin na gama gari ne gama garin a cikin gari ake faɗa amma da ya je ya tambayi malamai su malamai ne suka fayyace shin ya yi aure ko bai aure ba don su suke tambayar da ya zama na bai aure ba sai suka ce mai to abin da ke hukuncin da ke kan ɗan shi shine bulala ɗari da bursu na shekara guda wa'anna alamar ati haza arrajam kuma abin da ke kan matar wannan shine rajamu wannan shine bayanin da ya nema a bashi ya yi kafin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare mai zartar da hukunci ya ce wani abu faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsewa da wanda numfashi na ke ga hannunsa shine nan shi shine Allah madaukakin sarki yace ina rantsewa da wanda numfashi na ke ga hannunsa bayyana kuma bi kitabillah tabbas zahir wallahi zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah to shi me ake nufi da littafin Allah ana, ana nufin qur'ani ko kuma hukuncin Allah eh kuna jina alwalidatu wannan baiwa da ka ce ka bayar wal da awaki ɗari da ka kawo raddun alaiki duk an mayan maka kwashi kayanka kai gaba da su wa alabnika abinda ke kan ɗanka jaldu mi'atin shine bulala ɗari wata garibu am da birsa na shekara guda eh ina fata mun gane karatun baiwa fa ya kawo da awaki aka ce ya tattara sai wuce inda ana wannan karɓe-karɓen na bayan gida da na gaban gida da na kucika da na waye da duk hukunci bai zama haka ba da addinin musulunci bai zama addinin da yake da kyakkyawan tsari ba da ana bi ta sama abu ta ƙasa abu ta tsakiya abu ta dama abu ta hagu abu ta karkace abu ta bankare da duk ba ke haka ba sai ake duk ya kwashe su kuma kai kasan awakin nan ba wai wasu yalolo zai ɗebo ba gabja gabza zai ɗebo aka ce duk ya kwashe su ya wuce da su abinda ke kan ɗan shi shine bulala ɗari da bursa na shekara guda to yanzu wannan shine hukuncin Allah shine Qur'ani kenan na Qur'ani bulala ɗari ne kashi ta kuna ji na sisa ibn da kekil ida yake cewa abin da ake nufi da anan da kitabullah ana shine hukumullah hukuncin Allah hukuncin Allah hukuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hukuncin shari'ar musulunci shine hukuncin Allah madaukin sarki sai ya ce uhud ya unais ya ce ya unais ke asubanci ka tashi da sassafe wai unais din ra'julin min aslam wani mutum ne a cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama yana cikin kabilar Banu Aslam ne sunan shi Unais kun ga wata hikima ko ta malamai yace ce an inna rajulan min al-a'rab wani mutum daga cikin mutanen gari mutanen karkara ba faɗi sunan ba eh duk waɗannan ba faɗi sunan ba sai Unais da yake shi ba shi ake tuhuma ba ba shi yake tuhuma ba shi zai zartar da hukunci sai aka ce uhudu ya unais ya unais kai asubanci wai unais li rajulin min aslam wani mutum ne daga cikin banu aslam kai asubanci alamri ati hadha alamri ati hadha ga matar wannan fa in itarafat idan ta tabbatar dan kaga aba yace inna bani hadha kana asifan innabani kana asifan al hadha zana bi mar'atihi sai ya zina da matashi kun lura da kyau shine yanzu aka ce kaga yanzu yayi da'awar yayi an yi zina da ita kun yi shiru yawwa sai aka ce ka tafi alamri ati hada zuwa ga matar wani fa in itarafat idan ta hurta da bakinta cewar an yi zina da ita farjum haka ka jefe ta kuna jina tun da su da aka faɗa bayani ne aka yi sai aka ce to in ta tabba in ya tabbata ta in ta faɗa an yi zina da ita to ka jefe ta qal sai ce faghada alaiha sai yayi asubanci ya kama hanyar gidanta fa'atarafat sai ko ta hurta da bakinta cewar wancan mutumin ya yi zina da ita fa'amara biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam um-, sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi umarni faru jimat sai ake mata rajam kun gane ko to kun ga anan akwai hukunce hukunce dama mana kitabul hudud haddi haddi da ake ajiwa haddi ga wanda bai taba aure ba mace ko namiji bulala dari ne azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowanne ɗaya daga cikin su ku yi musu bulala bulala ɗari wala bihi ma ra'fatun fi dinillah kwata kwata kada wani tausayi ya kama ku wajen zartar da addinin hukuncin Allah kuna ji wannan da kyau ko daya to amma akwai hadisin muslim hadisin ubadatu bin samit da ya ce da ya ce asaibu bi saibi jaldu mi'ati wa taghribu am abin nan albikir bil bikri jaldu mi'a wa taghribu am ba yaro binnan wanda bai taba aure ba da wacce ba ta taba aure ba hukuncinsu in suka yi zane shine bulala ɗari da bursa na shekara guda aya kuma ta faɗi bulala ɗari hadisi ya faɗi ya ƙara da bursa na shekara guda sai malamai suka ce a wannan ya ta'allaga ga alƙali ne akwai wanda yake in an mai bulala ɗarin ba za ta ishe shi ba sai an ƙara mai da bursuna na lura da kyau ko sai an ƙara mai da bursuna ta shekara guda tukunna shikenan yana da wannan dama ɗin. nam yanzu wannan matar da aka yi mata rajinmu shaida aka tsayar mata ko kuma hurtawa ta yi da bakinta hurtawa ta yi da bakinta al'asif al'ajir in aka ce al'asif shi ne ɗan ƙorogo wa anhu عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيف قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل وأنه anhuma an karɓo dai daga wancan hadisin na abu huraira hadisin abu huraira da zaid bin khalid aljuhani allah ta'ala ya ƙara masu yadda suka ce su ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anil amati dangane da baiwa idza zanat idan ta yi zina wa lam ba ta yi aure ba kun gane menene hukuncinta qal sai ma'aikin Allah ya ce in zanat in ta yi zina fa jilduha ku mata bulala ku zane ta thumma in zanat sannan in ta sake yin zina fajiliduha ku zane ta ku yi mata bulala nau nan thumma in zanat sannan in ta sake zina fajiliduha ku zane ta ku yi mata bulala to so ya za su yi wannan bulalar masu ita ko kuma hukuma eh hukuma ita ke zartar da hukunci thumma bi'uha sannan ku sayar da ita walau bi zafir ko da ko an saye ta ne da abin da bai huce kudin igiyar ɗauro kara ba ko kudin yin igiyar ɗauro ice ba eh masu ita kenan eh ban ji ba eh mahaifanta kuma bai ce fa to kun ga anan akwai maganar baiwa ko bawa idan suke sina mai hukuncinsu bulala ɗaya kenan sun yi aure ko bu sai aure ba hukuncinsu bulala in suka yi aure idan suka yi aure suka yi zina bulala hamsin za a yi musu fai za a wasu fayin a taina bai ba fa alaihin na nisfu ma'alal musanatu min al'azab wani tasiri na bauta kuma a nan da ɗa in ɗa ne kuma ya zama muhusi ne ya zina ai sai jifewa su ko ba ma jifa ba ma bulala ɗari ba bulala hamsin za'a kun gane ko shi ne ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri malamin malik yake cewa la'adari ban sani ba a riwayar a ba'ada salisa shin bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa in zanat fajliduha summa in zana fajri duha shin bayan ya faɗi na uku ne yace summa bi'uha walau bi zafir ku sayar da ita koda da kuɗin igiya ne awin rabi'a ko ku sai da ya faɗa su hudu a bayan na hudu ne ya faɗa ya faɗi maganar me sayar da ita kenan kaga idan ta zana su uku ko su hudu shi kenan kai tsaye hukunci a da ke kan waɗannan masu ita shine me su sayar da ita to sun ta sai da ita za su yi bayanin za su sayar da ita ne saboda ya ce ko kuwa aibu ne da ya kamata ka bayyana ma wanda zai sai kaya ko ba aibu ba ne imana eh bayanin aibun kaya eh kamar ya ah ina zo ai idan kayan mutum yana da aibu a tamfaci mutum ya sota da ya sota sai ya same ta an daddatsa ta gira uku ko hudu ai ga haƙi ne ce to kaga a tamfana kaga yadda take no za ka sai ta falle falle ce cikakke ta da dubu uku ake sai da ita kuma shi ma ya sani to yanzu no za ka sai wannan sai ka zai siya nawa dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya ɗari biyar da wani abu kaga illa da ta same ta bayanin da iya sa farashin ta ya sauka ina fata mun gano wannan da kyau kaga yanzu idan bayanin ta idan bayanin zai rage mata farashi kuma idan wanda ya siya ya fahimci cewar ai wannan illa ce shi in ya dawo da ita za a maimai da kudinsa a kafin ya mushi bayani wai muna magana illa ce da za ta rage farashin abu ko ba illa ba ce eh illa ce da za ta rage farashin kaya cewar haka bayani duk wanda ya ji kowa yi mana wannan zai tara a rada kawai ce kasu man da ya tafanin takwas kawai Allah ta'ala ya sauwake wa nabi hurairah radiyallahu an annahu qala ata rajulun min almuslimina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya rasulullah inni zanaitu فأعرض عن, فأعرض عن فتناحى تلقاء وجهي فقال له يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه فتناحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أثلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري wa buraidatu bin al-husaybi al-aslami eh babu babu babu anaku eh wadan jabir bin wa jabir bin samura ابي هريره رضي الله عنه قال an karba wani hadisin daga Abu Huraira Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce a ata rajulun min na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum daga cikin al'ummar musulmi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sai aka ce rajulun yana cikin al-mubahamat ana ɓoye sunan shine malamai suka gano sunan a can sunan shi Ma'iz bin Malik sunan shi Ma'iz bin Malik ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa fil masjid a lokacin ma'aikin Allah yana cikin masallaci fanada sai ya kiraye shi faƙal ya ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah inni zanait ya ce ya yi zina fa'aratu an sai ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a garshi ya kau da kai ya kyale shi fatana hatil a wajihi sai ya juyo inda annabi sallam ya kalla faƙala la sai ya ce da ma'aikin Allah ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah inni zanait ya ce na yi zina ya ce ya yi zina no kenan fa'aradu an sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kawo da kai gare shi bai ce da shi ufan ba ya kallaci wani wuri fatana hatil qa'a waje sai sake zagowa inda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kalla fa qala la sai ya ce da manzo Allah ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah inni zanait yace yayi zina nawa kenan fa a'radu an sai ma'aikin Allah ya da kai gare shi hatta sanna zalika ala arba'a marat har sai da ya haka su hudu kun ko yana tsarkake ni tsarkake ni tsarkake ni kaji yadda imani yake ratsa zukata kenan imani ya shige shi bayan ya kammala wannan barnar da yi wannan abin da yi sai zo yana ya rasulallah tsarkake ni dan shi yasa kaga ya rubuto a ruwayarwa ne da wane da wane da wane da wane sun roito ci ya rasulallah kaza ya rasulallah kaza ku duba ku gani ma shahida ala nafsi arba shahadat a lokacin da ya shaida ma kansa shi karan kanshi ya shaida ma kansa su hudu da ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya kiraye shi faqal sai ce abika junun kana da taba hankali qala la sai ce a'a muna jin wannan da kyau a ruwayoyi waɗancan da ya ce wa rawaki satahu jabir bin abdullah wa abdullahi bin abbasin wa abu sa'id bin khudri wa burayt bin al-husayb al-aslami don ga duba ruwayoyinsu akwai magana sai ya tura zuwa ga kabilarsu tunda shi sai mai da magana zuwa kabilar a nemo suwa ne mutanen shi wane da kuka sani mai kuka sani kan shi suka ce a ah, mutum ne kalwa yake ba shi da wani taba hankali kullura don mahaukaci in ka ce ke mahaukaci ne zai ce a eh yawwa isa sai malami suka tattara ruwayoyin a wata wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika mutanansa kabilarsa mai suka sani dangane da wani sai suka ce a sun san shi mutum ne lami lafiya yake ba shi da wani taban hankali ba shi da wani taban kwakwalwa ko taban zuciya ko wasu abubuwa tambaya ta bargo kenan tambaya ta biyu ce fa hal uhsint shin ka taba yin aure tsaftatacce kuma ka sadu da iyalin qala na'am sai ce eh faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce izhabu bihi farjumu ku tafi da shi ku je ku mai rajamu ina fata mun gane ku tafi da shi ku je ku mai rajamu kun ga a hadisin ɗazu sai aka ce uhudu ya unais a hadisin yanzu sai aka ce ku tafi da shi ku je ku mai rajamu ashe alƙali shugaba yana da mai ya wakilta wasu su je su yi ina ba ta man gano wannan faƙala ibn shihab sai ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda yake shi umar ibn abdulaziz ya sanya ya jagoranci kwamitin hada hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kun lura da kyau ko manzan allah sallallahu alaihi wasallama kamar da kasan usman bin affan ya jagoranci rubuta alqur'ani hakan nan umar ibn abdulaziz ya jagoranci tattaro a gwamnatinsa a tattara hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da aka san aka tashi nada kwamishinan da zai kula da aikin sai aka san Muhammad ibn Muslim az-Zuhri malamin hadisi malamin Imam Malik kun ga ashe aikin ba siyasa bace da ma'aikata guda sai a dauko wani a bashi wurin kawai kamar ya je ci abinci shi yasa Imam Sayyidi a cikin alfiyat alfiyat ta ilmu hadisi yake cewa awwalu jami'in li hadithin wa athar ibn Shihab amirun lahu Umar farkon wanda ya fara hada hadisai ya tattara su shine ibn shihab wanda umar ibn abdul aziz ya umarce shi a gwamnatance kenan amma in ba haka ba ai kusan kowa yana da littafin su da yake tara hadisansa ku lura da ke ko ibn shihab yake cewa fa akhbarani abu salamah ibn abdurrahman sai abu salamah ibn abdurrahman yake cewa abu salamah ibn abdurrahman wanda yake ba kuma ta ba yace shine shine yake cewa waɗanda suka kasance suna wanda suka koyar da mu ƙur'ani sun kasance suna cewa suna koyan ayoyi goma ne a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala yau sallama sai ibn shafi ke cewa sai abu salamata na abdurrahman abu salamata ya tuhu sunansa abu salama alkunyarsa abu salama sai abu salamata na abdurrahman ya ce sami a jabir bin abdullah ya kule ce na ji jabir bin Abdullahi yana cewa kuntu fi man rajama na kasance cikin waɗanda suka jefa ma'is jabir ibn abdullah kasan shi ya rawaito hadisin inna Allah wa rasuluhu harrama bai al amal fatahi wa huwa bi makka shi jabir duk abin za a yi a gaban shi ake yi hadisin sa na siffar aikin manzan Allah aikin hajjin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama shine hadisi mafi girma mafi tsawo da ya tara siffar aikin hajjin manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama shi yasa Muhammad Nasiruddin Albani da ya tashi yin littafin sai ya sanya mai suna siffatu hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallama kamar rawaha Jabir kawai sai ya sanya hadisin Jabir shine jagora a littafin sa amma littafin yi sunan ko a daidai yake aiki hajji ne kaga da dai kiyamul Ramadan ne kaga da tuni yana nan jabir bin abdullahi yake cewa kuntu fi marra jama na kasance cikin wanda suka jefa ma'iz fara jamnahu bil musalla sai muka jefe shi a musalla inda ake sallar idi waɗanda muka riska a madina sun nuna mana wurin sun ce ga wuraren da ake yi kafin a mai da shi zuwa ina a farfajiyar open hisba kamar ba na faɗa da su kafin a mai da shi farfajiyar oa an canza wurin sai haka mai ya zama na yadda suke ne ofishin hisba da damar su suke kula da ba sai zama na a farfajiyar ofishin su anan ake ake zartawa eh, a wurin yana nan kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma azlaqatuhu alhijaratu a lokacin da jifa ya jirkake shi jifa ya je ya ɗanɗani zafin jifa shi wa kenan shi ma a harab sai ya gudu kenan ba su haƙa rami ba eh ko an haƙa rami ba haƙa rami ba saboda me shi ya faɗa da bakinsa ba shaidu aka kawo ba tunda shi ya faɗa da bakinsa mai kuma na a sami rami a ciki sai ba haƙa mai rami ba don ya ce sai ya gudu tunda ko ya gudu kenan ba a cikin rami aka sa shi ba Fa'ad rakinahu bilharra sai muka riske shi muka kamo shi dab da harra idan aka ce harra a madina sune harra guda biyu harra garbiya ko harra sharqiyya sune manya manyan unguwanni a madina manya manyan unguwanni a madina alharratul garbiya da alharratul sharkiya wannan wurin yana dab da alharratul garbiya ne kun lura da kyau ko sai zama da kenan sai muka same shi a unguwa ta yamma kullum ai kamar za ka samu a gari akwai manya-manyan unguwanni kafin a sami kananan unguwanni kuma haka sai muka same shi a unguwar yamman garin madina fara jamnahu sai muka jefe shi a rajulu wannan mutum da aka fada huwa ma'iz bin malik shine ma'iz dan malik warawa kisata waɗanda suka rawaito kisohi cikin sahabbai akwai jabir ibn abdullah akwai abdullahi ibn abbasin akwai abu sa'id al-khudri akwai buraidatu bin husayb al-aslami eh na ku yace jabir bin samura to kun ga wannan in ana magana kun ga wannan ba shaida aka tsaye mai ba shi ya hurci da bakinsa na maimaita wannan ne nake cewa hukunce hukuncin da ake da ake yin su da musulunci ya tsara akan abin da ya shafi suna za a galibin su ba mutum ne shi ke kawo kanshi don dubi yadda aka tsaurara akan shaidu su zama maza su zama kaza su zama kaza su zama kaza su zama kaza su zama sun gani in uku suka ce sun gani na hudu ya ce shi kan gaskiya yana zuwa dai sun fito daga daki duk uku nan bulale su za'i kuma bulala tamanin mana ji wannan da kyau shi sa kake ganin kwararan shaidu kwararan dokoki aka sa kafin tabbatar da hukuncin zina amma sai ga duk waɗanda muke karanta su suka kawo kansu lura da ya ce a tsarkake shi kawai a tsarkake shi kawai don wannan ya san kunyar lahira ba a haɗa ta da kunyar duniya abinda wasu ke ganin cewar da kunyar duniya kuma kunyar lahira Allah ta'ala ya sauke duk wanda ji ya faɗi wannan bai san lahira ba ne da ya san ce lahira da bai ce da kunyar duniya kuma ta lahira ba Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya ji kan Ma'is ibn Malik an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala inna da ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru la anna mar'atan minhum wa rajulan zanaya fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma tajiduna fi at-taurati fi sha'ni rajam fa qalu nafdahuhum wa yujladun qala abdullah ibn salam kadhabtu inna fiha rajam فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية رجم آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال an karbo wani hadisi daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa annahu qal lalle shi ya ce innal yahuda lalle yahudawa innal yahuda lalle yahudawa ja'u ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru la sai suka fayyace mishi magana suka ce atan minhum wata mace daga cikinsu wa rajulan da wani mutum daga cikinsu zana ya sun yi zina muna ji faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da su mata jiduna fi taura fi sha'anin rajam me kuke karantawa a cikin attaura na abin da ya shafi hukuncin rajam maki Allah ya san yahudawa sai ce me kuke samu me yi bayanin attaura dangane da abin da ya shafi rajam faƙalo sai suka ce na fitahukum shi ne za mu kunyatar da su a ɗora shi a kan jaki a yawo da shi a kasuwa ana jifan shi da takalmi ana wannan shi ne izina shi ne izina wa jula duna a musu bulala haka suka ce suna samu ami a littafin a taura ƙala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ya ce ka zabtum ƙarya kuke ai abdullahi bin salam malamin a taura masani ne a cikinsu kuma ya musulunta wasu na ce a kan shi ne aya ta sauka laisu sawa a min ahalar kitabi ummatun qa'imatun na ayatullah abdullahi bin salam ya ce ka kazabtum ƙarya kuke inna har rajam akwai rajamu a cikin attaura fa a taubi taurati fa nasharuha sai suka zo da attauran aka shimfiɗa ta kuna ji ko fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatin rajam sai ɗayan su ya ɗora hannunsa akan ayar rajamu ɗin. ana shimfiɗa wajen dafi aka yi kace ya dafe gefen littafi ne kawai shi ya ya dafe ayar rajamun ne a ciki faƙara amma ƙabalaha sai ya karanta ayoyin da suka zo kafin wannan ayar wa ma ba da hada ayoyin da suka zo bayan ayatul rajam sama'una lil kadhib kenan akaluna lis suhud wallahi tallahi sama'una lil kadhib akaluna ba wai akiluna ba fa akaluna su suka lalata duniya akan cin hanci da rashawa a akaluna lisuhut masu yawan cin hanci da rashawa ne kuma masu yawan sauraron karya ne su babban sama'una lilkazibi a akaluna lisuhut فقال عبد الله بن سلام سي عبد الله بن سلام يجي ارفع يدك daga hannunka irfa ya daga hannunka daman ba da ya dora hannu ba aka aka ce dage hannunta a bude ta haka kada kowa ya taba ta fara fa'a yada sai ya dage hannun nasa fa idza fiha ayatul rajam sai ga ayatul rajam ayat da ke maganar a jefe su amma da me kaji sun ce waya kunyatar da su ai musu bulala ya dan yayya ai musu da abin da yadda za a kunyata su a bainar jama'a an eh, ake wannan shi kenan kuma an ake mai bulala sai abin nan faƙal sai wannan bai hudun da ya ɗora hannun shi akan akan mai yake da suna faƙal sai ya ce sadaka ya muhammad sai ce ya muhammad abinda abdullahi bin salam ya faɗa nan gaskiya ne eh kulura sai ce ya muhammad bai ce ya rasulallah ba saboda bai hudi ne bai yadda ba bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzan Allah ba kisa ya ce ya muhammad ya kira da sunan shi kai ba yahudan mutum wa qattana fil ardi umama minhum as-salihuna wa minhum duna zalik wa iz ta'azzana rabbuka rabbuk abun nan la ba sanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumu su al'azab Allah ta'ala ya shelanta cewar har zuwa ranar alkiyama Allah zai dinga dora musu waɗanda su dinga ɗanɗana musu mummunar azaba bai huda mutum fa amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farujima sai rasulullah ya bada umarnin a jefe su ko magana a kunyatar da su a ɗora su a zaki a masu kaza a masu kaza duk bata taso a jefe su kawai qal yace fara'aitu rajula sai na ga wannan mutumin wannan mutumi kenan eh a'a wanda da yayi zinan yajna'u alal mar'a yana kakkara matar ya hal hijara yana hanawa kada dutse haukanta ka ji fa ana jifa shi in an kawo za a jefe ta kuma sai ya kare kaji mazinaci mala eh eh ko tazara babu nisa tsakaninsu ba ko ba tazara tsakaninsu الرجل الذي وضع yadda ala آية rajam wannan mutumin da ya dora hannunsa akan ayatul rajam din nan Abdullahi bin Suriya shine Abdullahi bin Suriya sunan shi kenan bai hudun kenan ko ba naku shi ne wanda ya ɗora hannunsa kan wannan ayatun rajab ɗin Allah ya tsare mu a nan kaga kiristocin yanzu da suke ta cewar musulunci ya yi ga alamu sun jahilci littafin su ko da ke ba ma ga alamu sun jahilci littafin su sosai da sosai sun jahilci littafin su sosai da sosai su koma sai su karatun ta eh wai bai hude ko ku ce sun ɓoye wancan sun yi wane ne sun yi wane ne in dai za su fito koyo suka suke sabon bugu shi koyo suka fito sabon bugu kenan 2012 ko aka fito da shi sai ka samu dan ba dora maka maka karanta ba sai ka samu abubuwan da za ka kama yau yanzu jihar ma'ani akwai wani canji da za a yi mai ka ce ba barna ciki ba an taɓa yi wancan ba an taɓa yi wancan ko yanzu suka bugo wani sabon bugu bugu na ƙarshe wanda sai ka samu barna a ciki kullum da ke ko amma injila da taura abin da aka ce maka ka yadda da abin da ke ciki kawai jumlatan ba magana tafsir kullum da ke ko idan ya ce maka yanzu bible din nan ka yadda da shi sai ka ce aman ma bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukan mana da abin da aka saukan muku kawai shikenan haka Allah ta ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law anna mar'an law anna mar'an tala alayka bighairi idhnik فحذفته بحصاه ففقعت عينه ma كان عليك جناح eh na ku yace law ana rajulan ko lafzin muslim lafzin imam muslim kenan hadisi abu huraira ta ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mushi yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce law anna mara'an inda wani mutum ittala alayka bi ghairi iznik zai leka maka gida ko ya leƙa maka ɗaki ba tare da izininka ba kun gane ko mace ko namiji lau anna rajulan inda wani mutum mace ko namiji ko lau anna mar'an ko wani mutum mace ko namiji ittala alaika zai leƙa maka gida ko ya leƙa maka ɗaki bi ghairi iznik ba tare da izininka ba fa hazaftahu bi hasa sai ka jefe shi da tsakuwa fafaƙata aina sai ka fasa mashi ido ma ka na alaika juna babu wani laifi a kanka eh <laughs> man bella kai dariya eh kullum da ke ko saboda haka dole mutum ya hatara sosai da sosai dole mutum ya hatara ba kawai haka kawai za ka dinga leƙa mutane gida ka leƙa musu nan ka leƙa musu nan ka leƙa taga ta dama ka ɗaga akan me akan me kun lura da kyau ko akan me za ka je ka dinga leƙa mutane gidaje za ka je ka dinga leƙa ma mutane ɗakuna A yin ku sha ba a wannan majalisi mai albarka mun sha maimaita cewar a karkara da ake ganin su kamar ƙauyawa ba su sami a suke yi ba ba ka hawa saman gidanka da zumma za ka gyara sai ka sanar da makwabtanka minti talatin kafin ka hau kun yi shiru wannan shi ne eh? wannan shi ne ko haka kawai mutanen unguwa mutum guda ya ce zai yi bene bene a unguwarku sai da izininku idan ya zama na shi kadai ne to amma idan ya zama na akwai benaye to kaga gaba daya sun zama ɗaya kenan da shi yadda ake wannan amma idan ya zama na bene kaga shi yana sama zai da kallace muku gidaje kenan kana kallona nam inda mutum zai leƙa maka gida ko ya leƙa maka ɗaki sai ka tsiyaye mashi ido babu wani laifi a kanka a wani lokaci a lokacin da ka buɗe ƙofar ɗakinka a to yanzu da ake zafi-zafin nan ya kunno kai mutum ne ya buɗe tagarsa ya ɗaga labule kun yi shiru sai suka ce to anan mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda ya zo zai wuce yana tafiya sai ya kalla ya wuce kun lura akwai kuma wanda ya zo yana zuwa sai ya tsaya akan hanya bai wuce ba kuma yana kallo ko ba sa musu yawwa sai malamai suka ce wanda ya zo ya wuce din nan haƙƙinka ne ka bashi ya wuce don haƙƙinka ne ka rufe to tun da ko ka ɗaga to yanzu kai kaja saboda haka wanda ya zo ya huce ya kallon maka daki babu wani laifi a kansa amma wanda ya tsaya kuma ya ƙurafa to wannan kuma in kai wani abu a kan shi to ake kaɗa ga labule kun gane imana eh kai kaɗa ga labule kenan ku lura wanda ya zo ya huce kai tsaye babu wata magana a kan shi amma wanda ya zo ya tsaya to kai da shi sai kun tattauna in ka tsaya mai ido zai ce ai shi ya daga labule lauyin shi zai ce a shi ya daga labule shi ya daga kaza ya daga kaza ya daga kaza ya daga kaza kun gane wannan da kyau ko to amma mutumin da ya zo an saki labule sai dan bude gefe haka ya kunno kai Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya sauki haka za ga fitintunu iri daban-daban ko samari ko magidanta ko mata ko tsakanin kishiyoyi ko mai haka zai ya ga wasu abubuwa sana ta faruwa kai ka ce mutum ba zai yi ba dan irin waɗannan al'amura abubuwa ne da ko a inda ba a karatu ba an san wannan bai dace ba kun yi shiru ba wai ana faɗa ranar jahilci bane ya fa jahilci ba shi da rana wal jahilu da'un qatilun wa shifa'uhu أمران في التركيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني akwai kima da mutunci da daraja mutane suna da gida ba za ka zo ka bude mai gida kawai ka zo ka bude ma mutum gida ka shiga kana shiga shi kuma ya fito lafiya a nan ne gidan suwa ne kai ko kuma kawai ka daga wa mutane labule ko ka bude wa mutane kofa. musulunci duk bai da wannan ba tsoron in mutum <laughs> ya je buɗe ma wasu mutane gida suka to in ya jiya zai ce zai ce wallah wane ne tsaye mai ido a garin ya sai ce ya sai ce kawai don ya daga gidan labulan shi ya leka a ciki na'am na'am eh, eh. sai ka watsa mai a fuska shikenan shikenan kuna ji ko don malamai sun yi maganar shi za ka ba da izini ko ba za ka shelanta ko ba za ka shelanta ba mana za ka sanarwa ko ba za ka sanarwa ba za ka sanarwa a daina leƙa maka don in an leƙa maka za ka yi kaza ko ba sai ka yi ba sai ka yi ba nan ɗabi'a ce da yake mummuna ɗabi'a asalan kun gane wannan da ke ko kuma babu wani wanda zai yi wannan face a asali a wani abu da yake so ya cimma tukunna wani sai ya bude sai ya sallama Allah ta'ala fa ce ya ayyuhal ladina amanu abun nan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kun nemi izini kun yi sallama tun kai zai daga maka labule ta waje daga maka daga maka ta kaza Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kada mu